Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar a kan man fetiri da ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin za ta fara fitarwa. Alhamdulillahi ci gaba ya samu. Ƙasar jamhuriyar Nijar za ta fara fitar da wato man fetir nan nata na bututunta da zai huce zuwa ƙasar Benin. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakkun waɗannan rahotanni da za mu samu ku a dangane da batun man fetiri da ƙasar ta jamhuriyar Nijar za ta fara fitar da shi a watan Maris. Inda babu shakka wannan babban ci gaba ne wanda wato sojojin CNSP suka tsaya kai da fata wajen samuwarsa wanda wannan man fetiri kusantin a lokacin Tanja Mamadu wannan wato man fetiri aka wato samar. amma dai ya kaddamu an kaddamar da shi a wato sojojin CNSP da suka tsaya kai da fata wajen tabbatuwarsa. A dangane da wannan batu na man fetiri masu wurare ku gyara zama domin ji, haka zalika a dangane da batun harkar noma a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ku gyara zama za ku ji shi ma batutuwa a kansa, inda wani ɗan ƙasar Nijar ke ba wa gwamnati shawara cewa tabbas talakawa kaɗai ba za su iya noman da za su ci da ƙasa ba kamata ya yi gwamnati ta tsaya a kan harkar nomar ga rahotannin ku fara ji daga kan batun matatar man fetur nan da za a fara fitar da man a watan maris shi ku saurara bututun mai wanda ya huto daga jamhuriyar Nijar daga jihar Difa zuwa kasar Bene zai fara aiki nan ba da dadewa ba. to yan 'yan gwagwarmaya ina bukata duk wanda ya samu wannan bidiyon dan Allah da annabi ya jan shi muna so mu kai sako ga yan uwa wannan sako na farin ciki ne ni dai ya kammala kamar yadda na shaida muku bututun mai zai tashi daga difa zuwa kasar benin inda za a fara hada-hadar kasuwanci kamar yadda kuka ji a cikin wannan satin DW ta rawaito cewa a cikin kasashen Afirka Nijar ita ce ta harko wadda tattalin arzikinta zai hauhawa a cikin wannan shekara. To ba komi bai sa wannan dalilin wannan bututun man da aka hudda ne. Kamar yadda muka gaya muku wanda ya jajirce aka samu wannan mai shine tsoho Tanja Muhammadu. Da jajirtattun shugabanninmu na yanzu shine General Abdurrahman Tani sun yi diyan za su yi Nijar ta huta daga cikin mulkin mallakar turawan faransa kuma su ma sun zo suna tattono arziki mai amfani na cikin ƙasanmu wanda ya zama wajibi mu yaba ma duk wani zakakwarin gwagwarmaya na ƙasar nan wanda yake so ƙasar nan ta yantu nan wannan gwamnatin ta cnsp muna ƙara jaddada musu abinda suke mun yi na'am da shi muna godiya ɗari bisa ɗari allah ubangiji ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa yanda za su yi duk yanda za su yi ɗan Nijar ya kwana lahiya ya tashi lahiya arziki da wadata su tabbata a cikin kasar mu Nijar baya da haka mun ji waɗansu mutane suna ta cece su irin su mai dalili mutane bai kamata ba ku dinga ma biya irin su mai dalili saboda mai dalili yanzu kowa ya tabbata da cewa bashi da alƙibla bai san ba mi yake bai san ba ina zai tafi bai san ba ina zai dawo kenan don haka yan uwa yan gwagwarmaya mu ci gaba da addu'a ga kasanmu mu ci gaba ga ima kasanmu addu'a Allah ubangiji ya ba mu kwanciya hankali Allah ubangiji ya taimake mu cikin taimakon shi Sarkin mu mai albarka sarkin doso ya fito ya yi bayani abin da ya shayi harkar noma inda ya ce wato talakawan nijar wato akwai raggaye daga ciki wanda ba su son su tashi su yi noma inda ya dinga ba da misali da cewa lokacin kunce talakawa sun tashi sun yi noma kuma an fita daga wani abu mai suna wanda ake ce ma yunwa saboda dai babu matsala abinci to sarki abin da muke son ka gane cewa lokacin kunce nijar ranka takaf muna mutum miliyan bakwai a yanzu lokacin baba jani muna mutum miliyan shida ko bakwai kenan kaga allunku ko kuma an je an yi triple yawan ba ɗaya bane ba don wa'ancan mutane idan sun yi noma sun iya ciyar da kansu eh, yanzu mu ba za mu iya noman da za mu iya ciyar da kanmu ba sakamakon wato ba kowane talaka yake da gona ba ɗaya kenan sannan kuma masu gonakin kuma talakawan wato ba su da muwayen ɗin da za su iya cewa yau sun yi noma wato sun yi noma mai yawa wanda zai zo wa ya ci da wato 'yan ƙasa da haka sarki muna son ka gane tun lokacin annabawa shekara dubu uku da suka wuce dubu hudu idan ka je ka karanta wato tarihin annabi yusuf za a ga cewa wato taska ta gona suto na kayan abinci noma da ake yi a gwamnatance gwamnati take yi duk ƙasar da zaka je an ce ta fi karfin yunwa kowace irin ƙasa ce irin su maroko irin su misira zaka ganin gwamnati tana noma nan take cire budje ta saka ta yi noma ba yanda za a ce wai talaka ya ci da talaka wannan lokacin ya riga ya wuce ya kamata idan za ku ba gwamnati shawara ku dinga ba gwamnati shawara wadda ta dace noma a ce a ɗoki kwashe talaka ya yi gona ya je ya noma ko kuma ku gwamnati bakin iya agajin da za ku ba talakawa ku ce ku sau taki ku basu to wannan takin da kuka so ko basu kun basu wahala dan ba abin da za su maku ba yanda za a ce wasu mutane 'yan tsiraru wanda duka masu noma a Nijar in ka haɗe su ga baki ɗaya wato ba su kai miliyan ɗaya ba a ce wai su ne za su zowa su ciyar da mutum miliyan 27 to don haka ku sake tsari idan gwamnati za ta cire maƙudan kudade ta hidda budije irin yadda ƙasashe suke yin suke cire budije su yi noma don su ciyar da su. to a yi a sawo karakter-karakter na zamani a sawo injina na ban ruwa na zamani gwamnati ta hidda kudade yadda take hidda ma lahiya yadda take hidda ma ilimi yadda take hidda ma kowane irin abu budje to ya zamanta a ce gwamnati tana da ekokinta na noma wanda za a tashi a yi noma a doki 'yan ƙasa nan ma su samu aiki a dinga noma a cikin ƙasa ana noma abinci idan aka noma a duba a ganawa ake saida shi gwamnati ta hidda farashin da take ganin cewa idan ta saida matalakawa ta hidda farashi na adalci wanda mutane za su jin daɗi amma har in kuna ba gwamnati wannan shawarar cewa talakawa su tashi noma ba inda za ta iya nan najeriya shugaban ƙasar najeriya buhari <coughs> yasa talakawa suka yi noma aka je aka yi dala ta shinkawa iya ganinka da aka zo aka yi lissahin yawa 'yan Najeriya sai aka ga cewa wannan shinkawa iya garin Kano kawai ba ta isa saboda yawan al'umma to da haka ku dinga yi kuna auna yawan mu yanzu yawan mutanen yanzu ba ɗaya ba suke da da Nijar akwai lokacin da muka yi zama miliyan uku lokacin jori muna miliyan uku wannan lokacin duk zamu iya ci da kanmu akwai lokacin da muka yi zama miliyan bakwai lokacin eh, me ake cewa kunce zamu iya ci da kanmu amma lokacin baba cani dole ku soma mutane kayan zamani wanda za su zo wa su yi noma ku bar baiwa gwamnati irin wannan gurguwar shawarar taku waya ce wai talaka ya tashi noma ba inda za a tafiya akwai mutumin da yake zuwa ya yi noma a gidansa noman shekara ya yi abincin ya kasa mai shekara a gidansa saboda idan aka zo wani lokaci za ka ganin damuna ba ta yi albarka ba ko an samu matsalar kwari amma idan gwamnati ce ta hidda budishe mai yawa to dai ko da dai an samu matsala to dai abin za a rage raɗaɗi amma wallahi talaka babu wani noma da talaka zai wanda za a cewa waye wannan noma wadan ya ci da wato dan uwan shi talaka a dai wannan al'umma ta mu wadda take da miliyoyin mutane hatta kasashen nan irin su Maroko, irin su Masar irin su ina dukkan su gwamnati tana da budje wato na noma yanzu ka duba ga wannan fitsararrun ba su da kasan noma a kasar su Faransa ka je ka gani shawohi da yawa ko abin da in aka sashi shi bai hitowa amma ba ga manoma da suka yi yajin aiki kaga kayayyakin da aka hiddo na aka hiddo na gwamnati wanda ake yin noma idan aka aje su to sai su cika wata jaha a cikin jihohinmu na Nijar. aka hiddo su iya ganin ka wannan wai na gwamnati ne amma mu gwamnatin mu ba ta da wannan sai dai idan aka tashi aka yi magana sai a ce talakawa raggaye ne to idan talakawa raggaye ne ita ma gwamnatin ba ragguwa bace ba tunda ita ma ba ta isa gwamnati ita ma ba ta yi noma ya aka yi sauran wasu gwamnatoci suke noma amma mu gwamnatin mu ba ta noma sannan kuma kuna ce ma talakawa ragaye ne to dan haka sara kai ku dinga yi kuna ba gwamnati shawara wannan gwamnatin tamu mai ɗaukar shawara ce kuma maganganun ku su ne suke tasiri domin muna in muna yi wasu suna ganin kamar mu yan halbatta mati ne duk da yake duk mai hankali yake duk mai hankali idan ya ji maganganun mu ya san cewa gaskiya muke fadi to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin da muka tanadar muku kenan inda da fari kuka ji batutuwa akan batun harkar man fetirin nan wato da aka samar wanda matatar man fetirin ya zarce har izuwa kasar benin wanda kasar nijar za ta fara fitar da man fetiri tun daga wato lokacin da aka kidanya wato daga watan maris din da za a shiga za a fara fitar da wannan man fetiri wannan babban nasara ce da kasar jamhuriyar nijar ta samu kuma abin a ƙara addu'a ne wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasar nijar kuma a yi godiya ga dukkan waɗanda suke da sa hannu wajen samuwar wannan man fetiri domin ci gaba ne da ya samu Kasar jamhuriyar Nijar dai alhamdulillahi abubuwa dai yana ci gaba da bunƙasa tun bayan hawan sojin CNSP zuwa wannan kujera ta jagorancin kasar. A yanzu batun harkar noma kamar yadda wannan ɗan ƙasar Nijar ɗin mai kishi ya bayyana wato dai a bawa gwamnati shawara ta gari ingantacciya a yawan da 'yan ƙasa suka yi a yanzu talakawa kaɗai ba za su iya yin noman da za su ciyar da ƙasa ba. ya kamata a ce gwamnati ta siyo kayayyakin zamani wanda za a ringa noma da su wajen haɓakar abubuwa na kayan abinci. Allah Ubangiji ya sa wannan kira ya je ga sojin CNSP. Allah Ubangiji ya sa wannan kira ya je ga sojin CNSP domin shawara ce ta gari ya bayar. To masu saurare ƙarshen rahoton da muke tafa da shi kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akai-akai akan dukkan abubuwan da suke faruwa. Mai saurari muna kan roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ko kuma baka taba dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka da na ƙararrawa mun gode.